والله أعلم بما يوعون Allah shi ne mafi sanin abin da ƙirazansu suka ɓoye, babu wani aikinsu da yake ɓuya a gare shi.